yanzu haka dai jami'an tsaro a jihar taraba sun ma ba zama wajen gano inda aka sulale da wasu matafiya da ake kyautata zaton cewa masu garkuwa da jama'a ne ma suka yi awon gaba da su akan hanyar takun zuwa ukari wanda kawo yanzu ba ma san inda aka yi da su ba wani lamari na ko zuwa ne yayin da jama'a ke cikin alhini na garkuwa da kuma kisan da aka yi wa shugaban karamar hukuma ado kula kuma lamarin ya mata da hankulan jama'a yanzu musamman ma kungiyar kare haƙƙin ɗan adam Kwamarar Gambo Daud kusa a cibiyar kare haƙƙin na adam wato Center for Human Rights Defender ya koma nuna takaicin su game da abin da ke faruwa a Taraban. Dauke dauke mutane da da ya yi shiru amma yanzu ta dawo sabuwar gal wanda kana cikin garin Jalingo goma baka tsira ba balle wanda yake kauye abin da muke magana banda dauke dauke da aka yi a cikin Jalingo da kauyukan Jalingo yanzu yanzu haka a cikin garin Takum tsakanin Takum da Hukari yara matasa gangariya matsaya guda ɗaya har ashirin da hudu aka ɗauke su ba gaira ba dalili ba labarin su yanzu haka suna cikin daji ana kokari dai an bata dai hukumomi sun shiga daji fata muna kira ga shugaban hukumomin jihar taraba ma'ana kwamishinan 'yan sanda kwamishinan civil defense eh, na civil defense da sauran komandodi din su gaggauta nema yadda za su yi a fidda bayan allah da aka ɗauke tuni jami'an tsaro suka ba zama domin ceto waɗanda aka yi awon gaba da su dsp david misal da ke zama kakakin rundunar 'yan sannan jihar taraba ya bayyana matakan da aka ɗauka bayanan da muke da shi shine sun fito daga biki na aure daga baya sai aka samu motar su ba su nan ba san mene abu da ya faru da su ba mu jami'an tsaro na yan sanda da kuma sauran yawan mu da yanzu muke bincike sai mun tabbatar da mene ya faru yanzu zai zamu mu ce dai mutane dai a takaice yanzu aka sun bata ba san inda suke bari cike ba a gan su gida ba kuma layin su baya tafiya so sai mun tashi waɗannan bayanai mun tabbatar da lalle me ya faru kafin mu bada bayanai ma jama'a matsalar garkuwa da jama'a na ku hana jama'a bacci a wasu san Najeriya musamman a arewacin kasar. Eh, matsalan tsaro kwarai da gaske Allah ya mutum ne shugaban kasa ta Najeriya Muhammadu Buhari ya yi shugabancin kasa na soja ya yi shugabanci na farin fula yanzu kuma kusan shekara takwas yake daukawa ah, kuma sojojin kasa na da 'yan sandan kasa na na san mutane ne wanda suke da basira amma kuma babban matsala da muke samu wanda suke fadan shugabannin kasa na Najeriya ba su gaya Muhammadu Buhari abin da yake actually me yake faruwa a kasar nan kuma da kuma inganta ta jam'an tsaro kamar na 'yan tsanda a sawata musu kuma a ba su kayan aiki don su ci gaba da ayyuka ba abdulaziz koma da menene fata ko shine allah kawo tsaro ko a samu a daina jin tsoro ibrahima abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya